ci gaba da fafata da ake yi a gasar wasan cin kofin kwallon ƙafa ta zakarun turai yofa champions league na shekara 2018 zuwa 2019 a matakin wasan rukuni zagaye na hudu a yau ƙungiyoyi guda 16 za su kece raini inda ƙungiyar kwallon ƙafa ta cravena na kasar sabiya za ta karbi bakuncin liverpool na kasar ingila da misalin karfe 6 da minti 55 na yammaci agogon Najeriya da niger sai monaco da su karbi bakuncin club bridge da misalin karfe tara na yammaci kuwa kungiyar kwallon kafa ta inter milan na kasar italy za ta karbi bakuncin kungiyar kwallon kafa ta barcelona ne a can kasar ta italy atlantico madrid suna tare da kungiyar kwallon kafa ta borussia dortmund na kasar jamus sai napoli da su karbi bakuncin farisan saint germany na kasar faransa a sauran wasannin kuwa kungiyar kwallon kafa ta Tottenham Hotspur ne na kasar Ingila za su fafata da PSV da ke kasar Netherlands. PSV ko kuma kungiyar kwallon kafa ta FC Porto za su barje gumi da kungiyar kwallon kafa ta Lokomotiv Moscow na kasar Rasha. Schalke Opo za su kece raini tsakaninsu da kungiyar kwallon kafa ta Galatasaray na kasar Turkiyya. a sauran labarun kuwa makamancin haka na nuna cewa tsohon kocin kungiyar kwallon kafa ta arsenal asan winga dan kasar faransa na dab da kama aiki da kungiyar kwallon kafa ta ac milan da ke kasar italy a mazaunin mai horas da 'yan wasanta kungiyar kwallon kafa ta barcelona da kungiyar manchester united na kasar ingila sun je da sahu guda wajen zawarcin matashin dan wasan benfica mai shekaru sha biyar da haihuwa mai suna ronaldo camara wadda yake buga wasa wa tawagar 'yan kasa da shekara sha bakwai na kasar portugal kocin kungiyar kwallon kafa ta Tottenham maria Pochettino kuma ya ba wa magoya bayan kungiyarsa haƙuri game da rashin kammala aikin filin wasan da ba a yi ba Tottenham dai a yanzu haka tana buga wasanta ne a filin wasa na Wembley sakamakon rashin kammala ayyukan nata inda a yanzu ake ganin kafin ta shiga sabon filin nata ka iya kai ta watan janairun shekara 2019 da muke fuskanta iya abin da ya sauwaka kenan daga nan dandalin BOE huta lafiya.